manuniya. A daidai lokacin da mahukunta akan harkokin zaɓe a Najeriya ke tantama da tababar sahihancin zaɓe a Najeriya ita 'yan takarar gwamnan jihar Adamawa a zaben bara cewa take ta miƙa wa Allah dukkanin lamari. Ita ainihin sahihancin zaɓe take yi yana da kyau a kawo gyara a sha'anin zaɓe. Allah shi ya bar ma kanshi sani ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba ya fi mu sanin abun da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu. Game da ganin ganin junar da wasu tsaffin shugabannin ƙasa da sojoji suka yi a jihar Naija kuwa kuwa wasu 'yan siyasa ne ke cewa a gaskiya akwai alamar cewa abubuwa sun riga sun yi kamari. Ba ma sai an gaya ma mutum ba maganan halin da kasan ke ciki shine suka eh, gana suka tattauna ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba. Shi kuwa gwamna Abdullahi Sulan jihar Nasarawa cewa yake har yanzu fa maganar tsananin tsadar mai a Najeriya akwai wani hanzari. Lokacin fa da dala ya fara miƙewa kai dubu ɗaya, dubu ɗaya da ɗari biyu, dubu ɗaya da ɗari uku to lokacin subsidy sai ya dawo. To amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira eh naira nawa waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin miliyon da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum mu barka da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a da wuri-wuri. Shiri na ɗari da tamanin da bakwai cikin jerin shirye manuniyan da kan sassaƙa don sassaƙo muku dukkanin sassaƙen sirri. mai yiwuwa kuma sakin saƙaƙƙen sirrin ne ma ya sa 'yar takarar gwamnan jihar Adamawa a jam'iyyar APC a zaben bara sanata Aisha ɗaru Ahmad Binani ta sanar da duniya dalla-dallan dalilan daina zuwa Adamawa tun bayan hukuncin kotun da ya mata tsauri. Tun da aka ƙare rigingimu na kotu a gaskiya dalilin da ya sa na ɗauki wannan tsawon lokaci domin mutane magoya baya sun fusata sosai akan abin da ya faru domin suna ganin cewa haƙiƙa hakikanin gaskiyar magana mun ci zaɓe wannan ya sa mutane sun fusata ni ko na yi amfani da hikima na na ceto in rai ya ɓaci in ka bari abin ya ɗauki lokaci mutum sai ka ga ya ɗan fara mantawa shi ya sa na ɗauki tsawon lokaci domin kowa fushin shi ya ɗan sauka da a wancan lokacin ne na zo watakila kamar da wani ya yi magana wani magana idan suka yi watakila kamun su kare za su zai zamanto watakila a yi maganan da ba kyau kuma kaga gwamnatin mu ne take ci gwamnatin jam'iyyar apc ce a federal so wannan shi ya sa da kuma duk sanda mutum ya yi fushi to a bashi lokaci to yau din nan kuma da na zo da abin da ya kawo na musu godiya duk wanda ya taimaka mini da addu'o'i akan Allah ubangiji in alheri ne ya ba mu wannan abu to ina ganin Allah shi ya bar mu shi sani ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba kuma tunda dai Allah aka roka ya fi mu sanin abin da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu. Shi kuwa shugaban hukumar zaben jihar Kanawa Farfesa Sani Lawal manumfashi fashin bakin fassara ingantaccen zaɓe a Najeriya tun daga farfarin farkon fari. Kafin zaɓe zama sahihi sai an samar da kuɗaɗe isassu. Kafin zaɓe zama sahihi sai jam'iyyu sun gudanar da sahihin zaɓe na fitar da ɗan takarkaru kafin zaɓe ya zama sahihi sai yan takarkaru sun daina sayan spaghetti da indomi da kuɗaɗe da atamfofi da sabulai suna raba wa mutane wajen zaɓe sun daina sayan zaɓe sannan sai kun jira duk waɗannan abubuwa sun kyautata sannan kuma dole ka'ida ce ta demokradiyya idan ka ce ba za ka iya sayan fom naira miliyan goma ba amma ka tanaji kuɗaɗe sama da naira miliyan goma zaka sai sabulai zaka sai atamfofi kamar farfesa na cewa ba za ta canza zani ba kenan a ah, ai ai zabe ya danganta da credibility na processes na zaɓe din. In misali za a sa ran ganin sauyi kenan. Idan jam'iyyu sun daina karfa karfa wajen fitar da 'yan takarkaru. Idan masu 'yan takarkaru sun daina kwasan kuɗaɗe suna raba mutane suna sayan kuɗi. Idan 'yan siyasa ba su daina haɗa kai da jami'an tsaro suna cewa su kau da kai ba. Kamar farfesa na cewa waɗannan abubuwan su ne suka shafa muku kashin kaji kenan. Ƙwarai da gaske ai ba zai yi kalin dukan taiki kana wani jaki ba. Me ra'ayinka game da kira-kiran da ake cewa ya ma kamata zaɓen nan da kuke na ƙananan hukumomi a mai da shi hannun hukumar INEC. Ita INEC ita lokacin zabe take yi doka nake yi ƙasa ce ta doka tana bin dokoki yana da kyau a kawo gyara a sha'anin zabe ko mun ba da ne da za a kawo gyara ne? game da ganin ganin juna tsakanin tsohon shugaban ƙasa Ibrahim masu baban gida da wasu tsaffin shugabanni da sojoji kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Honorable Yahaya Ability ne ke cewa da ganin ganin kasan akwai babban guziri. Duk ɗan Najeriya zai ji daɗin wanga ganawa da suka yunkuro domin su yi. Yau in ka zanna ka duba dukkan su shugabanni ne wanda suka jagoranci ƙasan ga musamman shi Obasanjo ya jagoranci ƙasan ga ta bangaren soja ya jagoranci ƙasan ga ta bangaren farar fulla in ka zo gehen shi Janar Ibrahim Badamasi Babangida shi kuma in ka zanna ka duba ya jagoranci ƙasan ga tsawon shekara takwas wanda yake kuma ya ajiye tarihi kuma in ka zanna ka dubi shi Janar Ali Gusau shugaba ne wanda ya rike ainihin shashi na musamman na bangaren leƙen asirin tsaron ƙasa baki ɗaya hmm. wanda yake yana da ƙwarewa tun daga Najeriya har ƙasan waje soji sannan in ka zo ga shi janar abdulsalami abubakar hmm. shi ma ya rike kasan ga ya rike a mulkin soja wanda yake kuma a lokacin shi ne saboda yadda da amincewansu baki ɗaya har suka mika mulki a ainihin farar fulla su ga me takarawan ganin su so in ka zanna ka duba yau kasan ga yanda ta cinci kanta ta bangaren rashin tsaro ga yana ana ta kuwa ana ta kuwa in ka zo maganar tattalin arzikin ƙasa shi kanshi ya gurɓace ya lalace a ƙasan ga to yunkurin ga da za su yi su ce za su fara tattaunawa to duk ɗan Najeriya da talaka da mai mahalin din zai ji daɗi ya san cewa lallai sun yi kuro domin su ga ta ina za su taimaka ma ƙasan ga. Ko da yake babu wani takamaiman bayanin dalilin ganawarsu amma ku kuna ganin yana da alaƙa da batun halin da ƙasar ke ciki ne. Ba ma sai an gaya ma mutum ba ya kamata mu sani cewa maganan halin da ƙasan ke ciki shine suka eh, gana suka tattauna ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba. Sai dai shi gwamna Abdullahi Sulan jihar Nasarawa fasa kwayayi kawai akan tsananin tsadar man da ake gani a Najeriya da ya ce akwai wani ɓoyayyen sirri. An ce za a sayar sayarwa dan watan mai ne a naira naira nawa za a sayar mishi ba a faɗi ba to a naira wani exchange rate na naira aka bashi idan aka bashi dubu ɗaya da ɗari shida ne zai biya to kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi nnpc ta fito ta ce to kai dangote za mu sayar maka da mai ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan ni kuma na na sarrafa zan iya sayar da shi a kuɗi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira eh naira nawa shin kana tunani duk da arzikin da najeriya take da shi ya kamata yan najeriya su dinga siyan man fetur lita ɗaya sama da naira dubu ɗaya to gaskiya saboda allah idan ka duba wayansu kasashe. masu arziki kamar saudi arabia duka yawanci waɗanda suke da mai akwai tsari da suka yi tuntuni da ya sa mutane suke samun abinciken rahusa ba haka ba ne tun a nigeria a nigeria an yi refinery guda hudu inda kamar an yi wa'annan refineries ɗin duka duk suna aiki duk ba su da damuwa najeriya tana da karfin da za ta iya yin mai randa miliyan uku a kowane rana tana da karfin da za ta yi haka tana da man isasshe a ƙasa da za ta iya haka amma saboda rashin zaman lafiya na niger delta da najeriya take yi shine miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu na biyu masu haƙan nan wani irin ah, zama aka yi da su wani irin yarjejeniya aka yi da su wurin haƙan man yana daga kamfanoni su kamfanonin ba kamfanonin gida bane su da suke hakan man dama a ah, da ba kamfanonin gida bane eh su akwai kamfanonin yan Najeriya kanana kanana da dama da suke yi amma duk abin da suke yi bai fi ah, goma sha biyar zuwa ashirin daga cikin ɗari na abin da man da ake yi ba a Najeriya your excellency na farko ba ma iya haƙo man da ya kamata sannan na biyu an haƙo matatun mace suke shin wannan ba gazawa ne na gwamnati ba gaza ne na Najeriya ito gwamnati bata isa ta tsira daga cikin abin ba don me yasa yanzu ba a samun man saboda rashin zaman lafiya ne na Delta ai na biyu saboda shi mai kafin ka haƙe shi jari zaka sa to saboda ba a sa jarin yanda ya kamata na uku kuma uwa uba satan man kaji so wayannan su ne manya manya uku to kuma ba inda gwamnati za ta zara kanta ita ce ba ta da laifi a cikin wayannan abubuwa uku iyaka batutuwan da za mu iya bajja muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai wata irin yabanyar da aka haɗa ta da ganzari. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki ɗari tara tamanin ne curcur ga dukkanin masu dafa da barafin iko su yi sallamar sukin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman alfahari. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya muku musamman ma dai Haruna Shehu mararaban Jos daga Washington sai Mustapha Nasir Batsarin jihar Naija, da Lado Salisu Garban Adamawa sai kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kana wanda kan kawo mana muryoyin da ke karawa wa shirin taurari. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kunu mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.